الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا to alhamdulillah da Allah muna bukata ba lokaci tunda malam ya zo kamar da aka sani insha Allah yau litinin 27 ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da uku ga jimada sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kamar yadda wato sanarwa ta gabata cewa yau insha Allah ɗaya daga cikin malamai waɗanda kuka ga kuka sani a kafafen sadarwa da kuma sauran kafafe da yake wa'azi da tunasarwa da karatu suka waɗanda wasu daga cikin ɗalibai suke marari domin su gan shi a zahiri to alhamdulillah dakta yana tare da mu dakta abdullahi usman gadon kaya ba ba kuma ne insha Allah kamar yadda aka faɗa cewa za a yi lakta ne akan tattalin gida da kuma neman na kai ga 'ya'ya mata zan ba malam ba tare da na tsawata ba domin ku daga gare shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى na a wannan gagarumar makaranta a wannan lokaci mai albarka ina muku lale maraba da zuwa ina kuma yi muku addu'a Allah ya albarkace ku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara muku san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wacce ta zo wannan guri ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya biya mata buƙatar ta duniya da lahira sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba wa marasa lafiya a cikin mu lafiya da kuma kare mu da karewarsu a ina ba da uzuri rashin farawa da wuri a kun san yadda gari yake da gosulo da kuma al'amura na rayuwa ga sunan ayyuka sun yawa allah ya mana afuwa ina gaisuwa ga manya-manyan malamai da muke tare da su a nan masu kulawa da makaranta da jagororin makaranta da suka shirya wannan lacca Allah ya musu albarka ta ka musu alkhairi an ce ne magana akan gida da ya kamata mace ta kula da gidanta sannan ya kamata ta tattalin rayuwarta a da zai amfani ta gabar magana ta farko shi nake nufi ba shi ma gida mai kyau amma akwai wanda Allah ya bata wannan din ta samu gida mai kyau din da gini da plus da fenti da motoci amma na waje sun ta jin daɗin gidan ga ta a cikin gidan tsundum amma bakin cikin da suke kwana ta tashi da shi a cikin wannan gidan hanya ce na nesa ka shaki babban abin da zai taimaki mace wajen samun gida na kwarai a samu guda biyu da wanda zan yi magana da kuma wannan din mai kyalkyali da yalwa din shi ma ana bukatarsa amma wallahi akwai matan da suna cikin gidan kara wallahi sun fi jin daɗi akwai matan da a gidan ƙasa take da rufin ciyawa sai ta je ta ɗebi ruwa a rijiya sai ta yi sussuka wallahi ta fi wata wadda ake ganin tana cikin walwala din kwanciyar hankali da jin daɗi ba ta da hawan jini ba ta da damuwa in ta kwanta nan da nan bacci zai kama ta ke ko za ki ta birgima daga nan har iya duk ba lallai ki bacci ma ɗauke ki ba saboda damuwa na sha faɗa ina ta a karatu wallahi a cikin shekarun nan babu wata rana da zan waye gari wato mace dogo uku ba ta kira ni akan larurar gidanta ba kamar makarantar nan kamar kamar sun san matsalolin mata babu wannan ranar ko yanzu dinar da kuka muka rabu da wata tana mura tana kuka ce a taimaka mata gida ya lalace mata suna cikin wahala suna cikin damuwa so gaskiya ya kamata a canza tunani waɗanda ba su yi aure ba su san ina za su shiga wanda suka riga suka zoma suka fada su san yaya za su yi gyara gidajensu abu na farko dangane da yaya mace za su samu gida mai kyau har ke tattalin su shine akwai husnul ikhtiyar yana ce husnul ikhtiyar shine kyakkyawan zafi. kar ku kuskura sai kuskuren zaɓi duk wacce ta zaɓi miji a kuskurenci to ko mata albishir da rayuwar aure cikin tozarta da wulaƙanci na sha gaya wa iyaye ku daina yi wa 'ya'yanku gaggawa wajen yi musu aure don mutum ya fito kai bini bini bini shi kenan a ce a je a fito a kawo ko da ya zo ya fara zuwa nan ce sau dai a fito a fito a fito wani mutumin banza ne ba ki sani ba sai bayan an aure shi an shiga gidan a ga bacin rai a ga damuwa kuma ba yadda za ku yi an kasa kudi an yi basu an yi taro ana murna yarinya ta yi aure wata ɗaya yawa ta rika kawo mushkila tana kawo damuwa abu na farko akwai husnul ikhtiyar a duka mazan a duka matan lalle namiji ne mu matar kwarai lallai ita ma mata ta nemi mijin kwarai za Allah ya mana a nan idan a takun man dina hu wa kukahu fa zawju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ya zo muku wanda ku bi da addinin sa kin ji abin da na bai ce addini kafin ki samu gidan da zaki tattalin sa sai kin samu miji mai addini ba kwa so a gaya muku amma sai mun gaya muku ku zaɓi masu addini masu tsoron Allah yaya ake gane mai addini daga zancen da kike da shi za ku gane waye mai addini yaya ake gane mara addini daga zancen da yake zuwa za ku fahimci bai da addini mutumin banza ne ko ya nuna miki soyayya idan ya miki wani abu nan da za ki gane mara addini ga misali kalmar sun mai addini ki kula da sallarsa na farko yana kula da sallar in ya zo ce wajen ki bayan azahar yana tashi in la'asar ya yi in ya zo bayan bayan la'asar har magariba yana tsaye da ki zuwa sallah kuna hirar banza kuna ƙarya kuna lafiya yaya awakin gidanku yaya kajin gidanku wajen Allah babanki ya canja mota ne ina ruwanka da motan babana shi ne ba abin da ake zancen ba abin da ake faɗa wata yarinya da mota na gantar ana zance da ita ta gaji na daɗe na wuce na dawo na ganta a tsaye ta tana sai ta jingina to yanzu kuma ta fara daga gaba ɗaya ga bala'in tsoro ta ne ne ana koran tsoro jarara ko ba za ta tabu ba a wata arha a dini ta jingina a nan ta dogara a nan surutu na banza ba abin da ake faɗa wani hau tana lafiya ta ce to lafiya wani to yaya kuke kuke wai ke ba ka da ba ka da abin da haka bada yake ta tambaya ko ban san ka tambaya ne kai haka sai su zauna wani yake wallahi malam sai a share minti goma ana shi aiki ta kare abin da za a faɗin ya kare an jima sai ka ce kai ba ka magana ne to ba abin da zai faɗa shi ba dan Allah ku rage zancen nan don Allah in yana zuwa da yawa da yawa ku ce rage zuwa abin wata sau ɗaya in ya zo ko ko yawa wani ya ce an an wata sau da yana zuwa to ai wani zai shigo kafin wata wallahi sai a rasa mai ake yi to kwaro da wannan yanzu sallah rukuni ce a addini yana zuwa masallaci a unguwarsa su mana masallaci yake zuwa yana da alaƙa da malaman addini idan ya zo yana bisa magana malami waye sa. yana da yana fatawa wani wani malami ya yana iya karatu ya iya karatu ya tabbata sa maganar karatu ya san qur'ani da san qur'ani ba ya mu'amala da iyayensa ya mu'amala da makwabta ya mu'amala da abokanansa ya maganar shaye-shaye ya maganar neman mata ya maganar buke-buken waya ya maganar chatin chatin da matan mutane duk mijin da kika aure shi kafin ki aure shi kika ga mai chatin ne kullum chatin wallahi kin aure ta wallahi ba zai kula da ke ba zai bata miki lokaci ne kuran ya kai da wasu sannan kuma ya ake gane mutumin banza a gurguje ne mutu. don ba za ku gina gidanku da kayan banza ba mutumin banza daga cikin alamar mutanen banza da ya zo neman ki wanda ke neman jikinki mutum ya zo daga sunan zance sai ga yana matsaki kina matsawa gefe yana matsowa kina matsawa yana matsowa to wannan hadari ne wata yarinya ta gaya mun cewa wani ya zama ta zance suna gaggaisawa sama sama tana nesa nesa suna gaisawa sai ce ke haka aka gaya muku a islamiyyar ku ta ce me haka suka ce rike malaman naku don zafin kai in saurayi zo nesa nesa ta ce ban gane nesa nesa ba Ya ce in za ki mato ki wallahi ta ce a ban fahimta ba ta ce ka gidan mu ka ce min kamar yaya ya ce shi ba zai zance ba dole sai yana taɓa jikinta ta ce a'a ai ba a bani kai ba baka ba da su zaki ba mai aure mu mai ake ci na baka na zuba yace da gaske ba nake yi tace wallahi ma da gaske nake yi sai sai ina kike zuwa islamiyya ki ta sunan islamiyya sai malaman kowa da ko ko ba da sunan wani malami ya cikin malamai a nan gari ya ce haba dole ya ƙananan addini ce ya ba da kudin auren wallahi ya ce ya fata wallahi ya ce ya fata a ba shi sa. ta ce nufa da ka zo ka taɓa jikina ka tafi wallahi ni ma na fata kin ga ƴar arziki kin ga ƴar tafi kin ga ƴar mai mutunci kace ba da garanti a kanka to wallahi a garin nan akwai samarin da sai mutum ya gama ɗaukar zafinsa sai je gurin yarinya da yake nema ya gama duk wasanni da ita ya mace duk abin da kamar ya aure ta daga baya kuma ya kara gaba ya cuce ki ya gama da ke ke mace malamai suna faɗa abin da ya fi komai tsada a gare ki shine mutunci ki don haka shari'ar musulunci ta ce ki ba da mutuncin ki ne ga wanda ya aure ki aure na sunna in kika kuskura kika saki mutuncin ki ya tafi ta hanyar banza namiji yana gane mutuncin ki ya taba mutuncin ki to shikenan zance ya kare ko ya aure ki ba za ku samu zaman lafiya ba cewa zai ban yadda da ku da wata ni ma da nake zuwa zance suna kaza ai wasu ma suna zuwa to ku daina bari mazajen da za su neme ku Ki kokarin ku bata muku gantar baya. wannan ba mijin aure bane kuma in baki haka in kika yi haka kika aure wannan baki samu hukun ikhtiyar ba haka shi ma na mace kada mace ta kuskura saboda gaggawar son sai ta yi aure da je ta fada gidan da bata san wani gida bane ba akwai mazajen da ba su da Allah a cikin sha'aninsu kwata-kwata akwai wanda kawai sha'awar ki yake yi ba son ki yake ba wani ya gaya wa wata yace mata yake jikinki nake so ba ke nake so ba take ban gane ba yake gashi zahiri ma'ana shi sha'awar ta yake kar ki auri mijin da yake sha'awar ta yake yi ba san ki ba saboda ko da sanannen abu ne duk inda mace ta kai mafi ya aure ki shekara ɗaya shekara biyu shekara uku haihuwa ɗaya haihuwa biyu raguwa kuke raguwa kuke ko naman kaza kike ci ko sai kin canja ya'yan nan yan albarka da kuke haifa rufe ku suke shi za a yi za ki ga tsohon ki ta tsufa me tsohon da ita sai kika tsohon da ita da yayan ki da gannan ki ta haifa ba ta ci abincin kirki ba ballan ta yanzu wannan zamanin da ba a kula da mata ba a ba su kaji ko kuna sa musu kaji kun ga ba wanda ba da an sako har ne wannan filas din ba a sa kaji ba a sa ba a sa wani dama ya ce yana cin gazarsa amma a kasuwa bare ta wani ta gida ba kin duka mace inda ana so a zauna lafiya wallahi sai da kaza a <laughs> ah, wai kada zuga ku ai gaskiya ba a kira ga mu gaskiya bane in dai ana so gida ya zauna lafiya ka babban gida to ko da kaza ko da wadatacciyar madara tare da gaske a rika kawo bukatu kuna karyawa kuna ci sai ka gama ki lafiya kalau amma a bar cikin ta da wani hasashen biredi Allah gyara mana halimu to wannan kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya babu labari dangane da kusan ikhtiyar ya gaya mana wa ya kamata mu zaba mai kyakkyawan hali mai addini mai kyakkyawan hali ba mawarwaci ba ba mai tashi da mutane ba duk mutum da yake da matsala da iyayensa to farki tsammani in sun aure shi ke kuma ba zai samu matsala da zaki iya ba kuma duk mijin da baya girmama iyayensa to ke kuma sai girmama ki ba zai girmama ki ba to wannan kenan wannan yana da muhimmanci ku ainihin wato gane ku tabbatar da salaha ta aminci da mutanen da za ku aura wannan ginin farko kenan a gida duk wanda zai gina fili bai samu kyakkyawan sananci da yashi mai kyau da rofi mai kyau ba yau yi foundation din gidansa wallahi rushe zai da haka kai ma kafin ki tattali gidanki kafin ki tattali gidanki to ki tabbatar waye abokin zama, dan wallahi ba a jin daɗin zama in aka kuskura aka fada hannun mutumin da ba a dace da shi ba kuma soyayya nan tana da muhimmanci dole ne a auri wanda ake so kuma aure ya fi ɗin a auri wanda ake so shi namiji auri wanda yake so ita ma mace ta auri wanda take so ina yin wannan magana saboda na ga akwai tsofaffin iyaye a gabana suna kallona kar ki zo saboda saurayi yana turo miki kudin recharge card ki je ki wajen ki auren dole ku bar su su zaɓi mutanen kirki waɗanda suke so in ta kawo wani ba na ƙwarai ba tana son sa ku ce ki canja wani ku gaya mata ki canja wani ba wannan ba amma a je kawai saboda saurayi yana turo miki recharge card kun zai samari sai su rika tura su rika recharge card MTN na dubu ɗaya ko na ɗari bakwai a nan za a aure ki da kuɗin MTN Allah kuwa ko ya je dan mata jamani sai ce a ah, ai kulawa ne ina da kulawa da haka yana da kula sai kuma ba lalle na kulawa da ke ba to ya kamata a kula da addininsa a kula da gaskiyarsa a kula da mu'amalarsa akwai wanda kuma suke barin kuɗi don a ce su na kirki ne ba da kuɗi ba shine alamar mutumin kirki ba dan ya zo ya yi ta ba da kuɗi ya taimaki yara ya yi wa yara kaza kuɗi cikin wallahi ba mamaki a rufa yake ganin ki yake sha'awar ke kashe kuɗi ya aure ki in ya gama da ke sallame ki wani ya taba gaya abokinsa yake kaga wannan matar yace wallahi sai ta ne miliyan kaza na sai ta yace kar yace wallahi na zuba wa ubanta kudi ne na fitar hankali na zuba wa uwanta kudi na fitar ita ma kudi na gigi ta da ta shi wani yaro miskini bawan Allah ya dan yi digirin sa ya tafi NYC ko inugu ya tafi aka tura shi yana neman ta daga tafiya inu nan wallahi wancan alajin da yazo zo eh ta masa inugu wallahi ba za mu buga ya ya kira sai ta daina dauka yana kira ta daina dauka ya shiga damuwa shi bawan Allah yana can yana dan tara dubu tara da ake bayarwa ya zo dan har hada bayan ya gama NYC ya zo aure yarinya a shi wani alaji ya zo makoci mai zuwa da lafiyar mota ya ba da kuɗi a wuce masa mota iyaye suna murna a ah, wacce Allah ka wata arziki kuma amma da an yi alƙawari da haka da ya buga suke cewa ne ina gaji a lafiya galau to da Allah sai dai hakuri fa yake mutuwa a kai ta ce sai bi hakuri Allah ya kaddara wani abun kuma me yake kike nufi an ba da ni kamar an ba da ita an canza haka kuke yi ko kiyaye mata da ko ake hada baki a canja alkawari saboda mai neman yarinyar talaka ne in kuka sa kudayin duniya ba yadda za a yi ku samu gida mai kyau da za ku tattare shi ku gyara shi ina fatan kuna fahimta bayan wannan akwai sharuɗa da ake kakkafawa tsakanin miji ko mata ko saurayi ko yarinya yau zan aure ba sai mai kaza sai mai kama kaza ko mai sama kaza ko mai wane ne ko mai wane ne to yanzu wannan zamani hajiya ba a samun abin da ake so wallahi tallahi ko mota ce in ka zagi ka ce sai kaza sai ka dade kafin ka same ta da kudin ka fa ka gani da ka duk wacce za ta ce ta kafa wasu sharuɗa masu tsanani sai miji mai kaza sai ya mallaki kaza sai yana da kaza tabbata sai zama kaza tsawonsa mita kaza fatinsa kaza ba na son ƙafe lokacin a'a ne filin yake so a wani ba na son butsashe ina wata ɗan dukkan hakan a'a na hakan wane ne irin wadannan sharuɗa wata ba na son lafiya mutum ba ba na wani dalili a kai to za ka daɗe musamman wanda Allah ya jarabe su sai mai baiko za ki sha gaba ba su da su ta wuce ba su zo ba wani sai kin aure shi ne ta baikon laifin a jikin ki yake hajiya don ka don talaka ya zo in dai mutumin arziki ne na kwarai don gidan ki zama mai kyau ki aure shi ki ajiye wasu sharuɗa masu tsanani wala Allah bayan kin aure shi za a samu wadata akwai wanda ya aure matarsa wallahi da keke ke zuwa zance ana tabbatawa abu da ke ke keke wai mai ke za ki aura sai ce eh Allah shi ya bani shi zan aura yanzu motocinsa barkati wannan an samu arzikin kuma daga ta shigo Allah ya buda akwai matan daga taimakon Allah ke ce da arzikin mazajen suke tafi kamar arzikin mijin a ɗawa ce yake ta karfe ta ce sai mai wani sai mai wani haka shi ma namiji ga mutum ya balaga ya girma ya kai zabi amma ya ki aure sai mai kaza sai mai kaza komai a ta kawo mai ta banda wannan a baya son wannan a baya son sai zai makale wata watan kuma ta fi karfin sa watan kuma mai tsada ce ko kuma tana da kuma ra'ayinta za ka iya samun yarinya kyakkyawa lafiyayya son kowa in wanda ya rasa ko kuma ta makale wani baki irin sa mai wanda bai da wata ta ce wallahi wannan din bai shi nake so kuma falaka wata aka zo aka ce yanzu kin haka da rashin hankali alaji ga kuɗi ga gida ga motar hawa ga kaza ga kaza ga rabu asir ga wani ne ka zo tana barin wannan talaka miskini yana neman ki tace wallahi idan gidan kara zai kai ni shi nake so shi na yadda shi na gamsu da shi wannan duniyar ba ita ce a gabana ba Allah ya rubuta za mu samu za mu samu wannan mace mai manufa ke. amma da yawa waɗanda ake rudan su da abun duniya daga baya sai su zama zawarawa su ta yawo akwai yan masu auren aure ciki akwai wanda ke auren yan luwaɗi za su ta ta auri ɗan luwaɗi wanda yake neman maza bai da lokacin ki akwai mai auren mai neman mata ba ki bincike ba a ce mata yake nema ya yi kwaba ne da ke ya aure ki amma yana da matan da yake nema ya za a gidan ku ya zauna akwai damuwa kwarai da gaske sannan bayan an yi aure mutumin kirki to a yi ilimi gida yana zaman tawa na kwarai inda ilimi jama'a mata ku je makaranta ne muku huna ne muku sha'awa da na gan ku a tare da yawa sun zo neman ilimi to duk wacce ta yi aure take zaune a gidan mijinta ba ta zuwa makaranta to ina gaya miki kin ɗauki diga kina rushe gidanki ba kai kike rushewa ba har ƴaƴan da kike haifa da haka shari'ar musulunci ta ce wani miji ya karantar da mata annabi shine mutumin farko sallallahu alaihi wasallam bai fara karantar da mata ba a gaya muku gida bai zama lafiya ita jahilci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta same shi wata rana ta ce ya rasulallah ya manzan Allah shin kai kam annabin maza ne kaɗai ban da mata ya ce a'a ni annabin maza ne da mata ta ce to yaya karatun ka kullum maza suke ta karuwa da kai ya ce haka ne ta ce to ka ware mana rana da za mu rinka zuwa muna ɗaukar karatu ina waɗanda suke haramta karatun matan aure ina wanda suke cewa karatun matan aure kaza ne su haramta muku su hana muku zuwa a karatu amma ba su hana ku zuwa kasuwa ba ba su hana ku zuwa gidan biki ba ba su hana ku zuwa event center ba ko ba su hana ku zuwa karatun jami'a ba za ku je jami'a ba kato arne ne zai tsaya a gaban ki ba balagagge shi ya karanta da ke kuma ki zauna da maza a haɗe ki ga wannan halal ne ko amma zuwa islamiyya kuma haram wallahi wannan jahilci ne duk malami da sunan addini dogo yana hana mata su je su koyi karatu da lakcoci da ake wa mata to wannan malamin ba malami bane ya cika jahili tabbas kuma yana da son zuciya da ra'ayi bai kamata a bi shi ba haka mata suka haɗu ɗin ɗin suka zo gida aka haɗu a zai sallah wasallam ya ware wani gida suka haɗu a can da zai tafi ma sai tafi da bilal ba shi kaɗai je ba ya musu wa'azi ya musu wa'azi har wa'azin da annabi ya wata sai da aka ruwaito yace ya ma'asharan nisa ya ku taron mata ku ji tsoron Allah haka annabi yace ku ji tsoron Allah Allah ya nuna mun wutar jahannama na ga waɗanda suka cika ta da yawan su mata ne da masu hali masu kuɗi da ba sa ba da hakkin Allah wannan su suka fi kowa yawa a jahannama mata da masu hali da ba sa ba da haƙƙin Allah yace to tasaddaqna ku riƙa yin sadaka ba wuce ma ce sadaka maganin masifa wallahi maganin masifa duniya ne da ta lahira ba kuma ne ba ta ba da sadaka don annabi ya ce ki rinka ba da sadaka ko da ku baki aure ba yar biyar yar hamsin yar goma an zo wucewa dan kuma kuma ne a ko sai ne a siya a ba yara a unguwa ki fara tun yanzu kafin ki aure ki zama irin na da aisha mai yin asusu sun san asusu to na na aisha asusu take a gidanta ta tara kuɗi sai ya haɗu ta tara miskinai tana raba musu na na zainab ita kuma ba asusun ke ba duk abin da shigo kawai bayarwa ciki shi yasa aka ce ta ummul masaki a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matar da saboda sadakar da taimakon ta uwar miskinai ake ce da ita garkuwar miskinai mai taimakon miskinai gidanta a cikin sa da miskini haka na Aisha zai ki ga ta hada mabukata tana ba su ina matan mu masu koyi da waɗannan mata ina kuke to kin ga ya kamata ki kokari ki tanadi a nan ne nake so zan yi bayani a ƙarshen littafa tunda an ce ki da sadaka to kenan dole ki nemi abin da za ki da sadaka mafi yanzu ba a samun kudin sadaka a wajensa. sa sai dai na yi horon ta bane da haka dole mace ce ta yi ne wani abin da za ta dogara shi wanda da shi zan rufe ilimi ta karatu a nan hajjai karantar da wannan mata ku sadaka ku bayar suka rike kuma suka yi ta cire wata cire awarwaranta wata cire abin ɗinta wata cire kaza bilal biyu biya karba kuma har yanzu alhamdulillah abin da ya tabbata mana wannan hadisin har yanzu ya nuna mana aikace an nuna mana a yanzu taimako wallahi mata sun fi maza ba da taimako kawai dai mazan su fi mata kuɗi ne amma da a ce manya-manyan masu mu da muke da su mata ne shahararru masu kuɗin nan wallahi da talaka ya huta a ƙasar nan wallahi mace har gaskiya ne Ya bayyana dawa ne ne a nan da shehu ne Zai koya da a koya mana da Allah mutum. <laughs> Wallahi idan mace ta samu, ai ɗabi'ar ta ma ba za ta iya ci ta kaɗai ba. Kuma ta lura ko daga 'ya'yanta ko daga 'yan uwa in ta samu sai ta kira uwanta. In ta samu sai ta kira 'ya'yanta. Kai, mun yi bincike mun sani mun gane cewa idan mace ta samu naira dubu biyar in dai masu aure ne ba zan ba za a yi dubu biyar sunan ta bata yawanki bai amfana dubu biyar din nan ba ko ne ki biya wata takalmi ta saka ya gani ya ji daɗi kin ga amfana ko ƴaƴanta sun ga yi wa ƴaƴansa hidima ko ta ci mai kyau jikinta ya kyau ya gani ya sha'awa ko ba ka bane wata ta samu ta ce tabbi ke mun tsire wata ta samu ta ce nemo mun kaza miji yana ta faɗa yau ai in matarka ta ci tsire ta ci kaza wallahi kamar ka ci tsire ka ci kaza ne Allah a kan hankalin da zai kwanta ta ji daɗi kuma za ta ci moriyar wannan tsirar da kazar da mata ka ke da ciki. ta, haka annabi ya karantar da mata to kuma muna gaya muku je makaranta ko karatu sannan kuma ko auri masu ilimi kar ki aure jahili budu sai dai in ke za ki koya mai kuma ilimin ya zama guda biyu sun samu da ilimin zamani da ilimin addini tawaya ne mutum ya wayi gari kai ba ilimin addini tawaya ne yaya uban ƴaƴanki wanda zai yi ƴaƴanki tarbiya zai musu fada ya zama jihar ya fito bai san komai ba wani yaro ya zo da gudu ba zai mai da gane ne na ya fi yadda sai ya gane ne ya ɗauko masa ɗan ƙura'anin sa isa biyar mai yasa biyu lillahi ya miƙa mai ki ba zai bayani ya sa wajen wajen ina ne ya sa yace ni ma wallahi ban gane gurin ba buɗe mun duk sai yaro zai zo shi a wajen sa ya iya in zan me ce da ki kan kawar ka tafiya ba sai uwar saboda uwar ce yar islamiyya a islamiyya ya ganta wata kila ko ya amma labarin suna zuwa islamiyya daman maza suna son su ga ba zuwa islamiyya saboda alƙalli za ta ɗauke masa nauyin koyar da yaya in kika auri jahili mutum zai ta miki jahilci a gida kai ma idan ka auri jahila za ka sha wahala auren mace jahila wato jaki ma ya fi ta saukin zarrabawa ana karantar da mata a karsa makaranta ko kuma a sai musu kayan karatu kasandun karatu ko kuma na makamancin wannan wannan duk hanya ce da za a taimaka wa mata wajen wato agaza musu tallafa musu daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen zaman lafiya gida ya tattala rasa zalunci tsakanin ma'aurata guda biyu al-bawdu an al wa iqayil uqabat ay al-iqabat allati la tatanasabu ma al-khata ne <coughs> ta zalunci da cuta akwai mazajen da suna zaluntar matansu gida da zai taba zama haka ba in suka aure zalimi akwai kuma matan da su ma zalimar ya suna zaluntar mazajen zan yi bayani zan fara da magana akan mata a yi mazaje da suke zaluntar mata na'am wani lokacin namiji yana iya yi mace hukunci amma hukuncin bai dace da ita ba sai hukunci mai tsanani akwai masu doka istimalin bar awon khata wani khata amfani da duka yin duka dauki abin duka mutum ya da ce wannan ba daidai ba ne wata rana mata suka kai karan mazajen su annabi wasu mata ne mazajen suna duka shi ya lallahi duka ya yi yawa a madina sani bai tara mazan nan gaba ɗaya ce dukkan waɗanda suke dukan matansu a cikin ku laisa uwala'ika bi ku ba su ne zaba a cikin ku ba yace yanzu ɗayan ku zai zo ya daga hannu ya buki mace ya mata bugu ya ji mata ciwo kuma ya zo ya neme ta da daddare ba ya ga kowa annabi ya nisantar da maganar duka ko da qur'ani ya ce ai duka malaman sun yi bayani zarbar ghairu mubarrah wa turbuhunna din da qur'ani ya ce ai ba duka ne na karya shi ba ai ba duka ne na kumburawa ba ai ba duka ne na fasa baki ba ai ba duka ne na cire dan kwali ba a'a kada a yadda a da tana ce dukan da zai mata rauni ko ji mata ciwo saboda ku ba baiwar wanka bace ba shari'ar musulunci ta yi wannan bayanin ko qur'ani ma da yazo ba dukan ya fara a a a a ambata ba Allah ce wallahi takhafuna nushuzahunna wannan da kuke jin wato tsoron kangarewa shine nushuz wa in imra'atun wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wallahi takhafuna nushuzahunna Allah ce fa'iduhunna ay musu wa'idi ku rinka yi wa matan ku wa'azi ya ku maza kun ga ba ce ya kashi ba ba ce ya zaki ba ba ce ya rage kudin cefane ba ba ce ya kaurace ba a ce a ce ya yi miki wa'azi to yanzu dan Allah in baki aure wanda ya san Allah ba ya za a yi miki wa'azi to shi ne ma san Allah ba ya za a yi miki wa'azi Bai zai miki wa'azi tunda bai san Allah ba Allah ya ce a muku wa'azi a sanar da ku Allah a sanar da ku annabi idan wa shi bata bi kuma farar wannan a ƙaurace mata a ya zo gidan ya kwana amma ya zo kuɗa ya kalli gabar ita ta kalli yamma kuma idan za a ƙaurace a nan ce wala ta hajjar illa bil duk da zai ƙaurace ce mace to ya ƙaurace mata a cikin gidanta kada ya zo ya ƙaurace ya tafi ɗakin yaransa yana kwana a kwana a ɗakin ka yadda ma yara ba su gane ba kamar ta azabar a cikin ɗaki ka rabu da ita amma fa in ta kawo abinci ka ci yawa wanda ya zo ya hada da kin cin abinci akwai damuwa wata mata an yi wa'azi irin wani ta ce wai wajen yanzu ne za su ɗaura cewa mace a ya ɗaura ce ta ce wallahi in dai da shafane in dai da shafane da abinci wallahi ba damuwa daga nan har iya bu ta ce in dai zai kawo abin da za a ci a sha saboda ta san ba zai iya ɗaura ce mata ba wani ya ɗaura ce ta ga abinci ya banza bai ci ba washe gari ko ta ɗauki ta sarfakawa ya banza bai shi ba washe gari ta ƙarfi don shi baya cin abinci amma fa in ya zo kafin ya samu abincin da zai ce ko shi da dare sai ya kashe dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu ya je ya tsaya a bakin titi na kar da kawo da Allah sauri nake alaji ga abincinka a gida to da Allah fara sauran shinkafa da wasan nan aba alaji ya za a samu shinkafa da wake yanzu ya ɗaura cewa matarsa da zai ci ba sai ya je ya nemo abincin da zai ci a wani guri kuma duk wanda ya ganshi a gurin cin abinci zai ce matarsa ta hana shi abinci yaro yana cin abinci a waje ya gaji wata rana ita da ta ga ta kawo ta kawo ba a ɗauka ba sai ta daina kawowa amma dai zai ba da ce mashi wata rana yana zuwa da ya dawo sai ya fara neman wasa wato wato wato zai nemi sulhu kenan kaga kin gane ku sai fara yi wa yara wasa ke za ka ce yaran sai ba ki sai a tafi kan yaro ba to in kin gane gidan kiransa ya ba ya fara bukan miki aya ki kira su ku tafi can ɗaki ku zauna kai ta zo mu tafi zo mu ci saboda zai bubbuge shi har shi ki zai sa zai buka to in kin je fara kiran yaro yana masa wasa to zai kula ki kenan sai fara sai fara sai fa wai na kina ne ne ce to yau kuma ya dawo ya kasa da zai iya biyan wannan dubu biyu kullum ba ta ce wala mun yi mun cinye me yasa to ai barka ci da akwai indomi ne akwai taliya a ciya ba zan tafa maka hadda da naman kaza ma zan haɗa maka daga nan ya yi fashin ya gama to ka ga namiji abin da ya fi dacewa gaskiya ni ina ba wa maza shawara kar mu ce wa kansa garaje da kuskure ya ce ya daina cin abincin matarsa kai tsaye za ka iya bainawa amma ka ce na kwana uku zai za ka <laughs> daga kwana uku ya shiga a kawo abincinsa amma ka zo kai da safane da kashe kuɗi kuma ba ma ka abinci ba wannan ba daidai ba ne don haka annabi ya ce a ƙaurace Allah ya ce a ƙaurace mace sannan kuma ya fago hunna fa ina ba na kun falan tabu alaihim ma sabila inna Allah kana aliyan kabira manzo Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi mata wasiya da alkhairi yace fa inna ma hunna awanu indakum matan kan aure su ne don su taimaka muku yake la tamlikuna min hunna shay'an ghayra zalik ba ku mallakar wani abu a tattare su in ba haka ba idan mace ta zo da wani albasha na bayyane to shi nan. to ai mata nasiha ai mata gargadi ai mata fada daga shi abubuwan da ke ba mu matsala a cikin rashin kyawawan zamantakewa a gidajen mu akwai rowa rowa cikin ciyar da mata mutum ya zo yana da wadata amma ba zai bayar ba inuwar giginya ne na nesa kashaki a kasuwa ne yana ta kashewa abokanai yana ta kashe musu amma kuku a gida ku ta rikici da shi akan ɗari biyu da hamsin ba omo ba sabulu ba abincin yara kayan kudin abin makarantar yara ya kare ba zai yi ba sannan kuma ku ta zama kuna zama wahala gashi da wadata da shaguna da motoci da kamfanoni da kadarori amma ba ya iya ciyarwa wannan yana lalata gida da haka yana da kyau maza su sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta musu ciyar su kuma dauki nauyi akwai kuma masu almubazzaranci a cikin mata ta samu ita kuma ba ta da tattali ki rinka ganin taliya a rariyar gidan mutum ki rinka ganin ainihin wato mai in an zo wanke wanke man gyaɗa sai almajiri ya tsiyaye shi man ja sai an tsiyaye shi wallahi wannan zalunci ne ya ku iyaye na mata ku rinka ganin shinkafa ta rana ba ta ƙare ba ba a kawo almajiri ba don mugunta kuma an zo an daga dafa wata ki rinka ganin jolof ɗin shinkafa da taliya ana kifar da mara maranta a cikin dafis ku ji tsoron Allah da waɗanda suke sayar da kayan mazansu a sayar da shinkafa a sayar da taliya a rika shirya ana sayarwa wannan zalunci ne da waɗanda kuma suke aikawa gidajen ƙawayensu ana musu kasuwanci da kayan abincin mazajensu wallahi wannan ba daidai ba ne akwai matar da aka kama kayan mijin ma da yake yana da kaya da yawa shi ba suke tana sayarwa saboda rashin tsoron Allah duka wannan abu ne da zai rushe muku gidajen ku kuma ya hana ku zaman lafiya da mazajen ku sannan abin da zai gina musu gida da karshe kwalliya da ado jama'a yaya mace za ta mallaki gidanta kwalliya jama'a asalin mace ƴar kwalliya ce ba a san mace da kazanta ba kada a yarda a ji a jikin mace kada a yarda a ga mace zara farce a hannunta kada a yarda a ga mace da fasan kafa wata wata tayayya gaba ya fi mijinta saboda tsabar fasoyi an yi yayi da tazo za jama'a wallahi kuwa wani ya zo na ta miko mata makonin waya ta daga miko waya tana wa aka kuskure farkenta sai eh, ta yi tashi sai a ashe farke ne zara zara ga shagen da a cikin farcen wani ya ce wa matarsa don Allah hajiya yanzu za ki kiko kai ya cika da dauɗa ba ta ciko wata kicin ɗinta baya shiguwa wata toilet dinta Allah ya sauwaƙe wata ɗakin ta so bera masifa har gajiyoyi sun fara kawo yara ta da rashin kulawa ya za a shirya gidanki a kan haka ɗauriyar mace ita ce mai tsafta mai tsara mai kulawa da jiki cikakken lalle ƙwararru na sha gaya muku a karatu na ce wallahi duk mutum da baya ba da kuɗin kwalliya da gyara in ya ba da kudin cewa ne a can dabarar da za a yi a san hikimomin da Allah ya kore muku ku zaɓi wani abu kudin yi kudin cewa ne amma ban da mata na ko sun duba da su muke ba da fara ki ƙwarai da gaske to kasar ta tana kasa gida yanzu wani mutum ya ce malam zan su kuma ta na ce saboda ne yace wallahi akwai ladabi akwai biyayya tana son iyayena an ce akan kari ga kaza amma malam kaza ma ce tabbatar hankali yace wallahi wani lokacin ta zo suna magana sai na ne haka ce ina ji saboda bala'in da ke fitawa daga bakinta guru kenan haka haka din da yake koyewa saboda idan kai Allah sauke da sai ku iyaye na mata za a samu lokaci a lafiyar nan da safe ya fi yawa da safe ya kamata a yi wata rana inda an samu dama ko kuma da yamma da wuri tun karfe kuma ya asar a nan eh gina ban zo da ruwa na da Allah duk na samun bai san ta su dan Allah ya daina samu da baki a cikin al'amura ba nan gurin yawa hakan ka da ka gaba da kowa da kowa kowa da kowa yawa in ba haka da kowa in ba haka da kowa za a yi kirari da mata hudu zai karfe kirari yake gani zuwa wani zuwa wani da mata uku ba ta ke yi tuwa da yake sai ni har yana uku ke da da cin su da cin su da Mai su da mata biyu ta shi na girgi da yake sai ni mai suka faɗi guda biyu mai kaza mai kaza in an ba ta rai a nan ta fitan a sai mai mata ɗaya sai kuma sai ni ta shi da wata babbar riga sai ya hankula haka a sai yana a sai a sai akwai sauro a kusa da shi sai ya rike rigar sai ke zauna kakkai ta ka tashi. Haka kamala yace wallahi kana yin kirari ne masu yanayi ne ma kaka? kirari ne a kaga yace kai da aminin gole ne a wasu kuma ne bayan da mata ka fita ta ta hudu su tare sana'a duk sana'ar da mace ta ga za ta iya yi zai amfane ta a gidanta to ta yi ƙoƙari ta yi kowa ta san me zai mata in na ce sana'a ba lallai sai an sayar a gidan ba wataƙila za ki iya sayan kaya kina aikawa ƙauye yar uwarki tana sayar miki wataƙila za ki iya akwai sana'ar da yanzu mata suke ta waya mai eh, gidan ki tura shi je kasuwa ya ce miki kofi kala kaza ya sa miki takalma kala kaza ya karba miki kaya a wajen kaza kuna raba mata kuna dora ɗari biyu ɗari uku kuna biyan bukatar in cefa ne ya lalace ki inganta shi kuma ina kura ga maza ku rinka barin matan ku su rinka juya kuɗi a hannunsu don su rufa wa kansu asiri su rufa muku asiri ya tabbata a cikin hadisi ingantacce ina karanta tarihin mata annabi aka ce wallahi matan annabi suna yin sana'a suna yin abubuwan da ke kawo musu kuɗi don su biya bukatunsu da kuma yin sadaka yanzu na da zauren da aka ce zauren sadaka da na aisha da aka ce tana aso su su ne ba su sadaka ko ya ce samun kuɗi kuma tabbas suna kenan suna jiwa wani abu to yanzu yawanci matan da suke samun matsala da mazajensu su ne masu yawan bani-bani-bani. bane ba ni namiji ya son aiki cewa ba ni ba ni har ni din nan da nake muku wa'azi in aka fafura mu a gida haka nake kuce ai kiyar ku kenan ai zai ku fice a baku a baku a baku haka muke Allah ne kaɗai yake son aiki cewa ya aiki cewa ya bayar ya bayar ya bayar bai damuwa amma dan adam ba ya son ba ni ba ni الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب in ka إن da وقنسى amma dan adam lokacin ke ba ni ba ni ba ni sai ya fushi da kai yanzu idan mutum zai rinka zuwa gidan wani yana cewa ya bashi kasa ya dawo kasa ya dauka bashi ya tafi gobe ya dawo ya daga ɗiban kasa ya bashi ya tafi wallahi zai yana zo ce haba malam da Allah ka rona ma hankali ka ɗiba mana kai ba ba ta iya jurewa a ce bayar bayar haka idan ya zama mace kullum na ce miji ba ni ba ni kuma dole rayuwar aure din sai da ba ni ba ni amma idan tana dan sarrafa wani abu wallahi wani abun ma za ki yi shi ma zuci ma bai san kin yi ba yan ƙananan takalma na yara yan dubu biyu da dari uku duk da san sai kin gani a makaranta ko kin gani a gidan biki wata farga da ake sayarwa ko takalmi ko wani dan atamfa ko da mu ko da kuɗin ciki tun da ne rayuwar auren ta zama cuto ni in cude ka ne su mazajen yanzu sun zama gowoni abin da ya sa malaman nan suka ce a yi muku magana ya za ku ku sana'a saboda sun cewa yau Allah ya kama lokacin da wallahi maza da yawa su wallahi ba sa ba wa mata na akwai na abinci da safe da daddare in an samu dama amma bukatun ki na yau da gobe Allah shi ne shaida ina ganin kokarin mata wasu ba su da kirki tabbas a cikin ku amma wasu suna hakuri wata cikin malam yau shekarar mu kusan ashirin da barkate wallahi ni jina bai taɓa zuwa ce mu a tafa ba na gona da shi tun kayan laifi shi a wajensa wai har yanzu ba su gama karewa ba wallahi kuma mu yanzu za ki kina tafiya tare da yan ko a unguwa ki zo ta yana ki ni kaya ko ki ta riga son ya rinka amma mai gidanki yana da wasu yana da wasu ce zan kare a kan da da ba zan ba da sai a ga 'ya'yanki a cikin shi kina sana'a kina aiki ina fata ana fahimta to mushkilar idan ba kwa yi to za a samu damuwa ne za a samu bakin rai ne saboda rashin bayarwa wasu talauci ne sa wasu kuma tsabar ruwa ne wasu kuma bakin ciki ne wani wallahi wata mata suke ce mu malam duk da gida na ya gami da kuɗi wallahi bashi zai yake sai ya kashe kuɗin nan ta ce ga shi ga ni yana ji in ya gami da dubu goma sai ya yi kuɗi da dala kai ɗan ban aron dubu da dala dan ban dubu biyu a cikin kudin da nake kuma da wahala ba ta nufin ke roƙe ta wani abu ba ta ba shi ba da wahala amma kuma miji kuma zai roƙa kun gara ta shi ba to ya kamata ku yi sana'a ku yi aiki waɗanda mazajen suka ba su dama su aiki aikin da ya dace da addinin ku aikin da ya dace da tarbiyyar ku aikin da ya dace da mustama al'ummar ku ba aikin zubar da mutunci ba ba aikin wulaƙanta mata ba ba aikin tozartar da aure ba ba aikin tozartar da tarbiyyar yaya ba a'a aikin da za a kiyaye dokar aure a kiyaye dokar Allah a kiyaye mutuncin miji a kiyaye mutuncin kai idan har ta kama aikin ne za a yi idan miji ya ba da dama a yi idan miji bai ba da dama a yi aiki ba kar a yi fada da miji akan ya ki ba da daman aiki a ce to ya ba da dama a yi sana'a ka ba da dama zan daina aiki ina da diploma ko ina da digiri a'a ni mata ta ba ta aiki za ta ce to da Allah a taimaka mun da jari ina son na yi sana'a zan rinka sai da atamfofi zan rinka sai da kaza zan rinka sai da takalma zan rinka kai kaya kaza zan rinka yin kaza to sai ku babu ta ku sulhunta idan yana da hali yana da iko ko a cikin albashin sai ne yana rage duk kiran asusu ko sana'a ba ma goyon bayan mata su zauna su miƙe kafa ba ta komai shi ba nake gaya wa iyaye mata tun yaran ku suna ƙanana ku san musu keken ɗinki su fara koya Ka rinka tura su inda ake wallahi kwanan nan wata yarinya karamar yarinya ba sai aure ba ni yara na suka zo yara yan mata da da iyayen suka zo ba zan samu kudin kunshi nake nawa dubu daya nake dubu dubu daya nake ko dubu daya dubu daya ko ko mutum daya ita an bai arhani dubu daya nake to na rinka bada dubu daya dubu daya dubu daya wace dubu daya wace dubu daya ina zuwa sai na zantar da wata yarinya ce karama ta zo da dan kullun lallanta a jakarta da dan a sama gani sun kawai san min ba tana shi shafa mu ta tashi ta ke ta tashi da wajen dubu bakwai a a gida na nace Allah sai ka dan mai Allah isa muku yanzu a ce akwai sana'a a ce akwai sana'a lalle lalle kawai na design din yarinya kuma wallahi duka duka ba ta wuce awa ɗaya da rabi ba ta ci dubu nake nake tafi na kalle ta ne ba zan bi ta girman kuɗi ba abin da muka rada daidai Allah shi ba mu lada wanda muke yi kuskure ko tuzo wa yanci Allah iya kai mana ko ya gaba ba lokaci sai sai wata rana insha Allah lahar mala ya yaro mota ne bai taɓa kula na ba wallahi tun da nake ina da jin labarin makaranta ba ban taɓa sani ta ne masu son karatu irin kuma Allah ya fata da alkhairi dole ne na kawai wajen hausa na duka ji saboda abin da na da amma ne ban komai Allah ba ka hakuri da Allah ku tuna ne ba shi hakuri to alhamdulillah a kamar yadda